الأوراق farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu kenan a jerin shirin da muka sabu zo muku da su a kowace rana. To da yardar Allah jerin shirin da muke dauke da sun hada da labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Bayan haka muna dauke da shirin na ko kun san dai saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin na mu koyi harshen Farisanci. Daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Muna kuma ɗauke da shirin muryoyin ko masu saurare. Daga nan akwai shirin nan na Nahajal Balaga. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin na wannan lokacin. Da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu farkon shirin har ya zuwa karshen sa. Nan da ɗan masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. To a kan labaran za a ji cewa kungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da Isra'ila kan keta jirin tsagaita buɗe wuta. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi wato tataki a Amurka fushi ga salon mulkin trump hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce zai ɗauki lokaci kafin a rage yunwa a zirin gaza To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da Isra'ila kan keta yarjejen tsakaita buɗe wuta. tare da yin Allah wadda da ci da rufe mashigar rafa a matsayin wani mataki na karan tsayewa sulhun da suka cimma a cikin wata sanarwa da ta fitar Hamas ta yi Allah wadda da matakin da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauka na jinkirta buɗe mashigar rafa tare da bayyana hakan a matsayin karya sharuɗin tsagaita buɗe wuta da kuma kaucewa alƙawuran da aka ɗauka ga masu shiga tsakani da masu ba da garantin. ƙungiyar ta yi gargaɗin cewa rufewar yana kuma kawo cikas ga zuwan tawagogi na musamman domin zakulo gawarkin da ke ƙarshen baragwazon gine-gine da kuma gano waɗanda suka mutu ciki har da gawarwakin mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su da za a mayar da su ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ƙungiyar masu fafutukar kare hakkin bil'adama ta ce isra'ila ta keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sau 47 tun bayan aiwatar da ita a makon jiya inda ta kashe falastinawa 38 tare da jikata wasu 143 na daban a amurka an gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar ciki har da manyan birane kamar su new york da los angeles da washington da chicago da sauransu inda masu zanga-zanga suka rika sukar manufofin shugaba trump na yaƙi da baƙin haure ta hanyar amfani da karfin tuwo da tura rundunonin jami'an tsaro zuwa wasu biranen kasar da ƙara buga harajin kwastam da sauransu masu shirya zanga-zangar sun ce adadin mutanen da suka fito a don gudanar da zanga-zangar ta wannan karo ya zarce miliyoyi a birnin new york mutane fiye da dubu ɗari sun halarci zanga-zangar ta jiya asabar ciki har da jagoran jam'iyyar democrat a majalisar dattijan ƙasar chuck shoma masu zanga-zangar kenan a birnin new york na adawa ne da manufofin gwamnatin trump na korar bakin wato baki da kuma gike jami'an tsaro tare da korar ma'aikata karo na uku kenan da ake hada gangami tun sake hawan trump mulki a fadar white house a watan janairu hukumar 'yan sandan birnin ta bayyana cewa yawancin masu zanga-zangar sun kammala ta lami lafiya kuma ba a kama kowa ba dangane da hakan masu shirya zanga-zangar sun ce miliyoyin mutane a sassan amurka sun fita kan tituna cikin lumana a birane da garuruwa fiye da 2,700 a jiyan kuma zanga-zangar ta wannan karo sun biyo bayan irinsu wata ta biyo bayan irinsu wadda aka yi a karon farko a ranar 14 ga watan yuni da ya gabata bisa taken no a dukkanin sassan kasar ta amurka Hukumar samar da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a buɗe duk wasu hanyoyi domin shigar da abinci a zirin Gaza, saboda yadda magance matsalar yunwa a zirin Gaza zai ɗauki lokaci. Kakakin WFP a biyar Etefa ta shaida wa manema labarai a Geneva cewa za a ɗauki lokaci kafin a rage yunwa. Yanayi a Gaza yana da matukar wahala kuma har yanzu muna da nisa daga cikin wannan burin in ta. a cewar wfp buƙatar gaggawa ta ta'allaka ne ga buɗe mashigar kan iyaka guda biyar zuwa cikin yankin domin a wadata gaza da abinci da kuma samar da wuraren rarrabawa a cikin gaggawa shirin wfp shine ƙara yawan taimakon da za a kai ga mutane miliyan ɗaya da shida a cikin gaza cikin watanni uku masu zuwa in ji madam etefa a ranar alhamis da ta gabata ministan harkokin wajen isra'ila gideon sa'ar ya sanar da cewa watakila a buɗe mashigar rafa tsakanin zirin gaza da masar ranar lahadin nan majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu na yin kira da a buɗe wannan mashigar yayin da zirin gaza ke fuskantar mummunar matsalar jin kai sama da shekaru biyu na yakin da aka fara tun a watan oktoba shekarar 2023 a cikin watan augusta ƙwararrun abokan hulɗa na majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar a hukumance cewa ana fama da yunwa a hasirin gaza alkaluman da ma'aikatar lafiya a gaza ta fitar suna cewa mutane sama da dubu takwas ne aka kashe a yin yakin da aka kwashe shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da isra'ila ta shigar kan sammacin da ta fitar a baya na kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaronsa yev galan a watan nuwamba ne kotun ta fitar da sammacin bisa zargin aikata laifukan yaƙi da cin zarafin adama a gaza sammacin ya fusata isra'ila da amurka waɗanda tun daga lokacin suka kakaba wa manyan jami'an icc ɗin ta kunkumi. benjamin netanyahu ya kira matakin a matsayin mai nuna kyama ga yahudawa a cikin watan mayu isra'ila ta bukaci kotun ta icc da ta yi watsi da sammacin kotun dai ta yi watsi da bukatar ne a ranar 16 ga watan yuli mako guda bayan haka isra'ila ta nemi izinin ɗaukar kara kan hukuncin amma alƙalan kotun sun yanke hukunci a ranar juma'a cewa batun kamar yadda isra'ila ta tsara ba za a ɗauka ƙara ba saboda haka majalisar ta ki amincewa da buƙatar in shi kotun ta icc kotun ta icc dai ta fitar da sammacin ne bisa zargin firaministan na isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sayev galan da aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama a zirin gaza baya ga hakan kasashen duniya da dama su afirka ta kudu da kuma cuba dukansu sun goyi sun shiga cikin wato kasashen da suka nemi da a wato hukunta isra'ila game da aikata kisan kyashin a zirin gaza dukkanin da ya kiraye-kirayen da kungiyoyin wato ƙasa da kasa da kuma ƙasashen duniya ki suka yi ma isra'ilar na ganin ta dakatar da kisan kyashin da take yi a zirin gaza ya tutura har zuwa lokacin da kotun ta icc ta fitar da sambacin nema akan mata da firayim ministan na isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon wato ministan yakin sa Yev Galam. Isra'ila ta yi uwar shegu game da kiraye-kirayen har zuwa lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya shiga ya bi wato hanyoyin ganin an tsagaita buɗe wuta a Gaza domin cima wasu manufofinsa a yankin gabas ta tsakiya. To zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumarila masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Muna nan tafe da shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin maimakon al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan kuma akwai mu da shirin mu koyi harshen Farisanci. Akwai shirin na wato kisoshin rayuwa sai kuma shirin muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin hajar balaga amma kafin nan ga shirin wato ga sharhin bayan labarai sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan kasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuƙa wajen sanya ido ga ƙasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai ƙasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma ba su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubin dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma bata sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wadda ita ce yarjejeniya ta hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce ƙasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi Madhai Banuno wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta Daimuna ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a boye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na Isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta Isra'ila. Hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama bamai ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar ƙasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata ƙasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai yiwuwar isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamma ba ce a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shin mece ce ita wani yarjejeniya ta npt yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya daya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya sannan kuma ta lamince musayar ilimin kimiyya a tsakanin su ba tare da nuna wani bambanci ba amma aikace a lamarin yake za mu iya kallon iran wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kewan lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido akan shirin nata ba ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuƙa a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar indiya ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matukar hadari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari a kan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a ƙarƙashin dokar glen amma an kau da kai daga wannan batu baki ɗaya har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai akan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan kulob da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗorin bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gum bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abinda. npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata kasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda ake mata bincike na kokop kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi karancinta ba da take nuna cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran din tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya da kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi a kan al'ummomi na yankin kama daga falastinu da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falastinin da isra'ila ta mamaye ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha tara ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da biyu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da uku tsohon shugaban ƙasar Bosnia kuma shahararren marubuci kuma ɗan siyasa Ali Izzat Begovic ya rasu. Alayyazar Begovic da an haife shi ne a shekara ta 1925 kamar da ya kasance musulmi haka kuma mahaifansa sun kasance musulmi ne ya kasance mai tsananin ƙiyayya da tsarin gurguzo na haɗaɗɗen daular Yugoslavia wadda take tafiyar da ƙasar a lokacin sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ƙalubalantar wannan tsari a cikin Yugoslavia sannan an kame shi da tsare shi a gidan kaso a lokuta daban-daban daga bisani ya kafa jam'iyyar siyasa wadda ta taka gagarumin rawa wajen samun 'yancin kai na kasar bosnia tare da ballewa daga yugoslavia a shekara ta 1991 bayan ballewar bosnia an zaɓe shi a matsayin shugaban kasar ta bosnia hakanan kuma ya yi gwagwarmaya matuƙa wajen kare musulmin kasar ta bosnia a lokacin da sabiyawa suka kawo musu hari a lokacin yana shugaban kasar amma a shekara ta 2000 ali izzat begovic ya sauka daga kan shugabancin kasar bosnia don kashin kansa duk da cewa al'ummar kasar bosnia ba su yarda da hakan ba saboda farin jinin da yake da shi da kuma karbuwa a wajen al'ummar kasar amma duk da haka dai ya sauka daga kan mulkin kasar sannan kuma bayar da dama ga wasu su gwada irin tasu basirar ta shugabanci bayan saukarsa daga shugabancin kasar Bosniya ya ci gaba da aikinsa na rubuce-rubuce a bangaren littafai na adabi da kuma tarihi ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 2003 masu saurare ko kun san cewa shekaru 206 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan oktoban shekara ta 1819 kasar colombia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain tun a cikin shekara ta 1538 ne dai spain ta mame kasar colombia amma lokaci zuwa lokaci kasashen faransa da birtaniya suna ta kawo ma kasar hari domin yunkurin mamaye ta da kuma yi mata mulkin mallaka amma ba su samu nasara akan turawan spain ba a cikin shekara ta 1781 ne da aka fara bore a colombia akan turawan spain amma turawan sun yi amfani da karfi wajen murkushe goran al'ummar kasar colombia amma a farkon karni da goma sha tara simon bolivar fitaccen ɗan gwagwarmayar yankin latin amurka ya taimaka ma masu gwagwarmaya a kasar colombia wajen fatattakar turawan mulkin mallaka na spain inda a ranar goma sha tara ga watan oktoba na shekara ta 1819 kasar ta samu cikakken 'yancin kanta colombia tana makwabtaka da kasashen venezuela peru da kuma ecuador masu wurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan oktoban shekara ta 1983 aka kashe morris bishop shugaban gurguzo na grenada an haife shi a shekara ta 1946 bayan kammala karatunsa ya mayar da hankali akan harkokin siyasa domin ya kafa kungiyar gurguzo a grenada a cikin shekara ta 1976 bishop ya kafa kungiyar socialist ta grenada inda ya kira kungiyar da sunan jowl party kuma ya assasa wata jarida a matsayin jaridar kungiyar wadda take bayyana manufofinsa bayan wani lokaci gwamnati ta rusa wannan jam'iyya sannan kuma aka hana shi buga jaridar tasa a ranar 13 ga watan maris ɗin shekara ta 1979 morris bishop ya hamɓarar da gwamnatin granada a wani juyin mulki wanda ya jagoranta ba tare da an zubar da jini ba kuma ya karbi mulki ta hanyar ayyana jamhuriyar gurguzu ta granada ya rusa majalisar dokoki tare da kwalla abokantaka da cuba da nicaragua da sauran gwamnatoci na gurguzu na yankin latin amurka manufofin gurguzu na bishop sun ci karo da manufofin amurka a ƙasar granada don haka amurka ta shiga kafar wando ɗaya da shi kuma yi masa kulle-kulle da nufin gurgunta gwamnatinsa ko kuma hambarar da shi baki daya bugu da kari akan haka bishop yana fuskantar matsin lamba daga bangaren masu saucin ra'ayi na jam'iyyarsa mai ra'ayin rikau wannan ya haifar da juyin mulki wanda 'yan tawaye daga cikin sojoji suka jagoranta a granada kuma bayan 'yan kwanaki da fara rikici an kashe morris a ranar 19 ga watan oktoba na shekara ta 1983 yana da shekaru 37 a duniya wannan jin mulki ya zama sallar shigar amurka a kasar da sunan shiga tsakani a ranar 25 ga watan oktoba na shekara ta 1983 tsibirin grenada yana cikin tekun caribbean a amurka ta tsakiya wanda ke da faɗin kilomita murabba'i 344 آموزش زبان فارسی مکویی هرشنگ فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na da goma sha shida idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma malama nasrin ni'imati inda suka tattauna dangane da yanayin ayyuka da ake gudanarwa na motsa jiki wanda kuma ita ɗaya ce daga cikin waɗanda suka hara wajen motsa jiki a iran musamman bangaren hawan dutse a yau kuma za a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id akan gwaraza da suka yi fice a jamhuriyar musulunci ta iran a bangarori daban-daban na wasanni kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قهرمان گرزو پهلوان گرزن گرازه پهلوانان گرزن گرازه بودن کسان چیوه خوب میکاو مهم می منچی مهمتر مپی مهم منچی این دو waɗannan biyu تفاوت بمبنچی آنها دارند سو سنادا کسی ونی که چوا Isoshin rayuwa Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almushtaba alaihi salam dan ta tsayar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda wato muawiya da abu sufyan ya kiɗime bayan da ya sami labarin cewa an yi wa imam alhassan almushtaba alaihi salam bai'a a matsayin khalifan musulmi a kufa sannan ya kira taron mashawartansa suka zauna suka kuma fidda wasu al'amura guda biyu don fuskantar imam alhassan salam kuma su ne aika masu leƙin asiri don tura musu labaran sirri daga ƙasar iraki musamman a biranen kufa da kuma basra wa'anda suka kasance manya-manyan garuruwa a cikin ƙasar ta iraki sannan na biyu kuma suna son sayan wasu manya-manyan shugabannin iraki wanda suke taimakawa imam alhassan salam don su bar shi shi kaɗai hakan zai tallafa masu na imam hassan ya miƙa kai ga mu'awiya ɗan abu sufiyan don bayi da mataimaka sannan ba tare da ɓata lokaci ba mu'awiya ya aika mutane biyu zuwa ƙasar iraki ɗaya a birnin basra ɗaya kuma a birnin kufa babban birnin daular musulunci ƙarƙashin imam alhassan salam a lokacin da wa'annan ma'aikata biyu suka je inda aka tura su suka fara ayyukansu na leƙen asiri sai asirinsu ya tono imam alhassan salam ya tura shurtatul khamis wato 'yan sanda masu kula da birnin kufa suka bazu a cikin kufa har sai da suka zakulo jasusun muawiya a cikin birnin suka kuma kawo shi a gaban imam alhassan salam wanda ya bada umarni aka kashe shi a nan take haka ya faru a birnin basra inda abdullahi ɗan abbas allah ya da shi ya sa aka nemo mai leƙe asirin da muawiya ya aika aka kuma kawo shi a gabansa shi ma ya bada umarni aka kashe shi daga nan sai imam alhassan a.s. ya rubuta wa muawiya ɗan abu Sufiyan wasiƙa inda a ciki ya aibata shi da cusa mai leƙen asiri a cikin kufa da basra sannan ya yi masa barazana da yaƙi sannan ya faɗa masa cewa ya ji labarin cewa shi mu'awiya ya nuna jin daɗinsa a lokacin da ya ji labarin shahadar mahaifinsa imam ali salam mu'awiya ya tsorata ya kuma mayar masa da ansa kan cewa bai ji daɗin kisan mahaifinsa ba amma ya ƙi ya yi magana kan ɗan leƙen asirin da suka tura zuwa birnin kufa haka ma ibn abbas ya rubuta wa muawiya ɗan abu sufyan wasiƙa yana aibata shi da cusa ɗan leƙen asiri a cikin mutanen basara shi ma muawiya ya mayar masa da ansar wasiƙarsa inda ya bayyana masa cewa imam alhassan salam ya rubuta masa wasiƙa irin tasa yana aibata shi amma bai bayyana wa Ibn abbas kan cewa imam alhassan salam ya yi masa barazanar yaƙi ba bayan haka sai ibn abbas ya rubuta wa imam alhassan wasiƙa inda a cikinta yake bashi shawarori yake kuma kwadaitar da shi kan yaƙar muawiya na abu sufyan da kuma wasu dabarbarun da ya bashi ga nassin wasiƙar da a ibn abbas ya rubuta wa imam hassan salam ya ce bayan haka lallai musulmi sun mayar maka shugabancinsu bayan aliyu salam to ka zage dantse don yaƙi ka yi jihadi da maƙiyanka ka kusanto da mutanenka wa'anda suke da raunin imani ka sayi addininsu don kare kanka daga cutar da kai ka kuma ɗora mutane daga manya-manyan gidaje da ɗaukaka don danginsu su bi ka sannan kan jama'a ya haɗu har zuwa inda yake cewa ka yi koyi da abin da ya zo daga wajen shugabannin addinai suna cewa ƙarya ba ta halatta sai a yaƙi kuma kasancewa abinda ya sa mutane suka ƙauracewa mahaifinka suka koma wajen mu'awiya shine shi mai son daidaita rabo ne a tsakanin mutane sai wannan al'amarin ya yi wa mutane nauyi suka koma wajen mu'awiya kuma kasancewa kana yaƙar wanda ya yaƙi allah da manzonsa. sallallahu alaihi wa sallam a farkon musulunci ne har sai da al'amarin Allah ya bayyana ya kuma sami rinjaye a lokacin da aka kaɗaita Allah aka shafe shirka addini ya ɗaukaka sai suka bayyana cewa su masu imani ne a gaban mutane suka karanta alkur'ani mai girma suna masu izgili da ayoyinsa suka tsaida sallah suna cikin kasala suna aikata sauran farilloli ba da son su ba a lokacin da suka ga ba wanda zai sami ɗaukaka a cikin addini sai masu tsoron Allah sai suka sifantu da sifofin salihan bayi don musulmi su yi masu kyakkyawan zato da kuma zaton alkhairi ba su gushe a cikin wannan halin ba sai da musulmi suka yi tarayya da su a cikin amanoninsu suka ce Allah ne zai iya masu hisabi idan sun kasance masu gaskiya to yan uwanmu ne a addini idan kuma sun kasance makaryata ne to su ne mafi asara a cikin abin da suka aikata hakika na yi fatan waɗannan da yan uwansu da wanda suka yi kama da su su kyautata imaninsu amma wallahi tsawon rai baya ƙara musu komai sai ɓata sannan bai ƙara wa ma'abuta addini ba sai ƙiyayya wato sai ƙara ƙin ma'abuta addini suke yi ka yaƙe su kada ka yadda da ƙasƙanci kada ka yadda da mika kai gare su mahaifinka aliyu salam bai karɓi shugabanci ba sai da ya sami galaba a cikin al'amuransa sannan ya karɓa sun san cewa shi ya fi cancanta da shugabanci ko da sun yi hukunci da adalci kuwa amma a lokacin da suka yi hukunci da son zuciya ya koma kan abin da yake hal ajalinsa ya zo masa kada ka fice daga gaskiya wanda kai ka fi cancanta kai ka fi dacewa da shi har zuwa lokacin da mutuwa za ta shiga tsakaninka da ita wassalam to wasikar ibnu abbas kenan ta kunshi wa'annan al'amura kamar haka na farko ibnu abbas yana ba wa imam alhassan salam shawara ne kan ya sanya manya-manyan mutane kuma wa'anda kuma wa'anda maganarsu take tasiri a cikin mutane don sayan wa'anda suke da raunin imani a imaninsu wanda kuma zai kawo haɗin kan al'umma mutane za su zama jama'a guda da haka kuma zai sami ikon yakar mu'awiya a nan malamai suna cewa ibn abbas ya gafala daga siyasar gaskiya tsantsanta wacce limamai ahlul baiti alaihi suke tafiya a kai saɓanin duk hanyoyin da suka yi hannun riga da asasin addinin musulunci ko da kuwa hanyoyin suna iya kaiwa ga nasara a nan duniya na biyu kuma ya gabatar da abubuwan da a ganinsa suka sanya mutane suka ƙaura cewa imam ali salam wanda ya sa bai sami nasarorin da ya kamata ya samu ba da kuma yadda muawiya ya kai ga nasarorin da ya samu to amma gaskiyar ita ce imam ali salam ya kama hanyar adalci da kuma daidaito tsakanin al'ummar musulmi a cikin rabon dukiya baya fifita wani akan wani don matsayinsa ko danginsa a cikin al'umma kuma ya yi haka ne don shi ne addinin musulunci ya zo da shi kuma shi ne yake cikin nassin ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da hakan na rashin bambanta tsakanin baƙi da fari sannan ya rusa katangan da ke tsakanin mawadaci da kuma talaka ya sanya mutane daidai suke kamar haƙoran matsefi dukkaninsu daga adamu ne kuma adamu daga turbaya ne babu bambanci tsakanin wani da wani sai da tsoron allah babu fifiko tsakanin wani da wani sai a aiki da kuma cancanta imam ali salam ya tafi akan wannan hanyar sai da ya zama abin buga misali a tsawon tarihi da daidaita tsakanin mutane da kuma adalci a tsakaninsu yana daga cikin rabon adalci da kuma daidaita tsakanin mutane wanda imam ali salam ya gina shugabancinsa a kai inda wani lokaci ya daidaita tsakanin wata bakurishiya da kuyangarta a rabo sai ta zo masa a fusace tana cewa shin kana daidaita tsakanina da wannan kuyangar arabo sai imam ali salam ya sanya hannunsa a ƙasa ya ɗebo turɓaya yana jujjuya shi a cikin hannunsa yana cewa wannan turɓayan ɓangarensa bai fi wani ɓangare ba wannan daidaiton tsakanin mutane da ya yi nauyi wa mafi yau mutane saboda da dama daga cikinsu suna son maslahar kansu ne kawai don haka suka ƙauracewa gwamnatin adalci suka je suka miƙa kansu ga hukumar mu'awiya wacce ba ta da wata manufa ta alheri da kuma adalci sai biyan bukatunta da sha'awar shugabanninta da kuma cima manufofinta ko ta wace hanya na uku kuma ibn abbas ya kawo a cikin wasiƙarsa ga imam alhassan a.s. yadda banu umayya suka kasance suna yaƙar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam har sai da Allah ya ɗaukaka addininsa gaskiya ta sami nasara suka miƙa wuya ga musulunci ba don sun yi imani da shi ba sai dai don tsoron zafin takobi suna karatun ayoyin alkur'ani tare da isgili da ayoyinsa suna tsaye da sallah a cikin kasala suna aikata addini bisa dole ba don suna so ba sannan a lokacin da suka ga cewa ba mai samun ɗaukaka a cikin addini kamar yadda Allah yake cewa mafi girma a wajen Allah a tsakaninku shine wanda ya fi ku tsoron Allah da suka ga haka daga nan sai suka fara sifantuwa da halayen salihan bayi har sai da suka sami karbuwa a wajen musulmi wasu musulmin sun karbe su amma suna shakkar imaninsu sai kuma abu na hudu ibnu abbas ya kwadaitar da imam alhassan salam kan yakar wa'annan kafirai a cikin zuciyarsu amma wa'anda suke bayyana imani da kuma ayyukan salihan baye wannan shine takaitacce abinda wasikar ibn abbas ga imam alhassan salam ta kunsa. kuma masu sauraro anan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mure jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram ma'aji na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram hakika kamar yadda sojoji suka amshi mulki a madagascar muna yi musu fatan alkhairi kuma da fatan za su gyara matsalolin da yasa suka amshi mulki a kasar duba da yadda yanayi yake a cikin kasar na taɓarɓarewar rayuwa ko kuma irin ƙudurin da ya sa suka amshi mulki da fatan za su mai da hankali don kawo gyara a ƙasar saboda ta ci gaba ta kai wani matsayi a ƙasar mune muku fatan alkhairi da fatan allah tabbatar mana da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya mai magana malam bashir babban tashar layin difa da magaram assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum rediyo ta haram muryar musulunci suna na shugaba ilyami katije shayi garkin daura a da nigeria ya kama ga karɓar mulki da sojojin madagascar suka yi to muna kira dai ga yi mulki suka yi sai su zo su gyara abin da ya taɓarɓare a cikin kasarsu kuma ƙasa ta su ce ba ta wasu ba ce su tsaya su gyara ƙasa su dalilin da ya sa suka karɓa na mulki to su dage su kawo gyara cikin su kuma Allah wani ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Muka guje muka gani Allah kare mu abin da yake damun mu sama da ƙasa gaba da muku da arewa Allah kai mana maganin su. Na gode rediyo ta harin mu ne masarauki suna na shugaba Iliya Mikantigi Shaye Garkin Daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga anguwar Sabon Gari da makamin Jamhuriyar Nijar. Na so ku ba ni dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wakarana domin ji yadda sojojin Madagaskar suka kwaci mulki a hannun shugaban ƙasa. To muna musu fatan alheri kuma muna musu fatan nasara kuma wannan sojoji da suka amshi mulki muna musu fatan ubangiji allah sa su yi mulkin su lafiya kuma su kammala lafiya na gode ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo mai albarka na Iran jamhuriyar musulunci kuna magana da Malam Abdulkarim ɗan katsar maraɗi ina so ku bani dama in ɗan yi tsokaci akan sha'anan Malam Abdul muna jin wata jita-jitan cewa an ɗauke shi daga Kano an maida ya Abuja. To abinda muke kira ga 'yan ɗarika wayanda suka yi maja to ku saurari abin da kuma zai zo a kanku ku jira abin da za ku gani a kawunan ku saboda yakin da ya ci dan uwanka ba zai barka ba kun bari wahabiyanci ya riga ya yi tsauri ya yi girma ya yi sayu a najeriya ko to wallahi malam duk wani wanda ba kan wannan aƙida ba yake ya kwana a kan shi ya kwana da kari ya kwana da kari wayannan mutanen malam ba wa fitina ba ce a duniya Allah mana tsari da shirin su Allah mana tsari da shirin su dama Isra'ila ce da Amerika da Ingila suka kawo da Saudiya kuma suka matsa su akan maradan su a cikin duniya duk ƙasar da kaga an kai su to wannan ƙasa zaman lafiya ya kare mata kuma babu yanda za a yi musulmi ya fafaka a cikin ƙasar eh su sun sa riga musulunci ne suna yakar musulmi kar ka yi tsammanin sanin hadisinsu da su ba abin da annabi bai bayyana ba dama annabi ya ce za ka rena ka in ka ji nasu za ka rena sallaka in ka ga tasu amma imanin su bai wuce makoshi ba to kaji wa'annan mutane da kuka ba kankanuwa fitina ba ce Allah tsare mu da sharru assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Muryar Radio Tahiran muna muku barka da dawowa. Masha Allah, masha Allah mun matakar farin ciki da dawowar wannan sashe da muke aika ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke wakana a kasashen duniya da dama. Masha Allah. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh BOH Hausa. Barkan ku da safiya. Hassan barka ina ku fatan alkhairi da fatan jama'a wannan gaba sun koshin lafiya. Allah ƙara ɗaukaka wannan gida wannan kafa. A gaskiya kamar yadda aka buƙaci ra'ayoyi ra'ayi mu da juyin mulkin soji suka yi kasan madagascar wannan ya isa ya zama izina ga shugabanni masu kama kariya musamman shugabanninmu na afirka wanda in su kama mulki ba sa son su sakon su su ga sun dawoma akan mulki da su da yaran gidansu ta wannan ya zama izina gare su ya kamata duk wanda ya ya gama tenuwan shi to ya sauka ya ba wani shi ma aka kama luddan shi don haka Allah ya mana muwafaka magana Alhaji Usman memba a kungiyar masu kirar sauraro Radio Rashin Afirka daga garin Hudaza Sokola Kurgamin Kaduna Najeriya ina ya jama'a wannan kafar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan alheri zuwa gare ku barkan ku da nan lokaci. Hassan barka ina maka fata alheri barkan ku da dawowa. Wannan kungiya ta Iran Allah kara ɗaukaka shi. Allah kuma ya bamu ikon amsa muryoyin mu da za a dinga turawa a cikin wannan gida. Mai magana mai gaishe Fatima Sani memba ce daga cikin muryar matasa na Afirka. to ina ma kowa fatan alkhairi barkanku da dawowa ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarayyar munin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan bayan wani lokaci da aka shafe ba mu jin ku to da fatan dai ana cikin koshin lafiya yaya aka bullo ya al'amura hassan barka muna muku barka da daukacin duka ga rediyo na shashin ku gabaki ɗaya. al'umma na cikin gidan nan kuma muna murna ga baki ɗaya da dawar ku kan aiki Allah wani zai bar mu tare ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake damu mu Allah ka mana maganin sa kuma Allah ubangiji ina roƙonka Allah ka ƙara annabi daraja da wasila Allah ka ɗora musulunci kan kafirci to muna muku fatan alkhairi sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbari Bari shugaba na fada mazajen daga Niamey Niger. To, Madagaskar dai an yi wani abu eh, duk ƙasa duk ƙasa an an yi ta ƙasa ta koma baya kenan an alheri ne allah ya tabbatar mana shi an ba alheri ba ne kuma allah ya sa ya koma ya zama alheri eh, allah kuma ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa ta madagascar sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajen na ga ya mai nija assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gurbu radio jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da fatan kuna na cikin goshin lafiya da fatan dai ana nan cikin ƙoshin lafiya lokacin ma'aikatan eh, wannan shashi na mure jamhuriyar musulunci ta iran maza da matan su daga dan uwan kusuwa mai dala bushari gaba sawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran hassan barka ina maka fata alkhairi da fatan ana cikin ƙoshin lafiya to muna godiya sosai muna godiya muna godiya sosai insha Allah muna tare da ku a kowane lokaci suna na sani dan jajan da ke ana unguwar a garin maraɗi alkhairan Allah ya kai ma dukkan al'umman da suke cikin wannan gida mai tarin albarka kuma insha Allah za a ci gaba da badar aika kamar yadda aka saba in Allah ya so ya da Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara hada hankulan mu Allah ya kara ciyar da wannan tafiya ta mu gaba ki ta gaba Assalamu alaikum rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Malam Hassan Barka muna jinjina muku kuma muna yi ma dukkan ma'aikatan ku barka da wannan lokaci kuma muna yi musu fata na alkhairi kuma muna maraba da wannan bude muna wannan dama da kuka yi saboda mazan zan aika ra'ayoyin mu ga dukkan wasu abubuwa da suke damun mu. Mu magana Salisu Yahaya dan Niger daga Agunje Kwara tattare Nigeria mun ba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Africa Nation Nigeria. na hassan barka a tashi lafiya jamhuriyar musulunci ta iran ina yi muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, Iran. da farko sunana malam kabir da ke mara dan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan yarjejeniya da hamas da isra'ila abinda za ni jawo hankalin hamas ta yi hankali wallahi isra'ila abinda take fata a sako mata wa'annan mutanen ne wannan yaƙi ba hwasa shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da trump ɗin da komi dubara ce saboda shi Netanyahu kenan yan kasar sun tada mai hankali a sako masa sauran mutane saboda shi ba yahudi yana da wata akida daga kashe mutum guda ba yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan ba yahudi ba matsalar shi bane ba ta yi hankali ta yi taka tsantsa ita hamas na gode magana malam kabiru daga nan maradi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Murya jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin koshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram. Ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da shan da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin ciki mu tsakanin Isra'ila da Hamas muna fata Allah ta tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da Isra'ila take ma Hamas a yankin Gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai Allah sa mu dace Allah rufe asiri Allah sa kuma duniya ta zama lafiya saboda babban abun damuwa ne irin eh, yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da ake na a duniya yana ci mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban tasha layin dikwa da magara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyo ya hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu dama da tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren isra'ila da hamas to babu abin da zamu ce sai dai mu fata allah kasashen nan guda biyu isra'il da ita hamas allah sa zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasashen muna ma kowa fata alheri kuma muna fatan da gane ma juna a kawo karshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaban na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci yau taron albarka. Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai taron albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na Hamas da isra'ila wallahi eh, musulmi su yi hatara ba yahudi ba dan goyon baya ba ne don duk abin da za ka shi wallahi da ka a ce a rasa ba yahudi guda wallahi ƙara musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon kasa, ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani kasa ko wannan mutanen nasu to sun samu kawa yaƙi ba tsaye da haifa za su su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanen su to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan kasa. Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayan su insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya haza zawa salam. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Jiga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga eh, sasanci tsakanin kungiyar Hamas da wato kasar Isra'ila. Sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da eh, kasar Amerika da kasar Isra'ila an samu naucin da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da eh, kasar Falasɗin. Sai dai ana kuma jan hankali da zamu yi ga su kasashen Larabawa ya kamata a duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafal kasar isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da eh, al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na falastin sun tafi gudun hijira wa'ansu eh, su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce wa'ansu kasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa wa'annan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala goshari nan gabasawa jihar da magaram cikin gaba ta to masu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsi da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.